Aujourd'hui, la caisse de la Fada s'est arrêtée à Tawalele, la ville située à environ 550 km au nord-est de Niamey, la capitale. Basu da iyaka 'yan kokor da suka hiddo sunan wannan jahar da sukan harkokin kokowa kamar suka daɗe ada da su yaya kaka eh, watannin da suka huce amma yau ba hiran ƙarhin matasan nasu ba za mu yi dabitu ina ga ma mm, masu shuraren mu direct zancen mizani amma wannan gama ina son kaɗan rera mun hira abin da za mu un peu spéciale du thème de la fada ce matin avec Tiblaza de New Flow Mais pourquoi tu veux t'en aller, ça y est, zayagida gida reshe fo patanale tsaya gida reste ne kite pato peyi tsaya gida kun ji kaman kakan da tibla zara ni fulo ta amin shahaba yau kun gane hira da za mu yi hira a tsaya kenan hira da ta kamu a nan de ville kin tawa hirar yawon diga da matasan tawa suka runguma in décentralisation il y avait environ 3 millions et demi de personnes en 2012 ici à Tawa mais ce qui a attiré notre attention des études menées par des chercheurs de l'université d'Agadez Tawa 3% des ménages de cette région sont dirigés par des femmes victimes de l'exode prolongé qui a dégénéré en migration de leur mari. Maza sun tahi sun kada sun ta matin kenan matan su ne yanzu suke daukan shekara da shekaru ana Yaki, contre exode rural abunda muke so mu sani mine ne magabatan garin suke yi don su rike matasan Qu'est-ce qu'ils font ici kuma duk da abin na muke ji yana faruwa da a television, a internet ana godi, me sa har yanzu matasa il a pas de fada sans musique, vous l'avez compris tout à l'heure. Nous aurons aussi la rubrique qui sera l'affaire de Mr. Dondi et la chronique de Mr. Olivier, bien sûr. Olivier. Ouais, mon grand, comment vas ouais, ouais, ça va, merci. On a quoi au menu de la chronique Aujourd'hui, nous allons découvrir le rôle de, du président d'un bureau de vote. Super, à tout à l'heure alors. Ah ouais, à tout à l'heure et bonne émission à toi, Merci. ne va pas s'apaisantir sur tout ce qui pousse ces jeunes à se lancer dans cette aventure en Quelles sont les actions menées par les élus locaux pour retenir ces jeunes on en parle ici avec Ibrahim Haruna, ancien exodant aujourd'hui couturier. Ibrahim, ça va muna Mokhtar il est étudiant en licence droit privé ça va oui ça va ça va bien Et nous sommes avec euh, Idi Barou Sanoussi, lui il est civicar. Ça va Idi Ça va, Alhamdulillah. Yakaki Dieu merci, Alhamdulillah. Vous l'avez entendu tout à l'heure, Tiblaza, il s'est annoncé sur l'émission Tout ça, la FADA, Nuflo, la formation Nuflo, une formation qui n'est plus à présenter ici à Tawa. Nuflo Yane Ça va Ça va très bien. Merci d'être sur la FADA. Nous sommes avec... Euh, Abdelaziz Zakou Yakouba, il est conseiller de ville ici à Tawa. Monsieur Abdelaziz Zakou, Eh, barka kuna lahari ku. Barka ka dai. Musamman avec Mokhtar Musa. To ga masu shirarmu mu ba ta kaɗai ba ne masu zuwa wannan yawon diga. Mu leƙa garin gaya. Cikin wannan rahoton na musamman da abokan aikinmu suka shirya mana Arimi da Fadal Alu. Fiye da matasa ɗari na garin Gaya da ke zaune a ƙasashen waje sun dawo gida yawancinsu daga jihar Lagos, Najeriya. Wasunsu sun ba mu ƙarin bayani akan dalilan dawowarsu. Lallai su ne ba iya cewa ɗan adam ya laifi, amma laifin da ake ɗorawa bakin abun ya yi. Sai Abun kora ne ba kora bane saboda irin wahalan da muke gani a can. Gara mu to mu zamna gida iyaye mu suna mu haka fi. Akwai unguwanni a cikin shigar Agwada da Baras inda gaskiya jama'a 'yan sanda suna takura mana. Dokar da aka ɗauka duka da yake mun sun ce ba okada. Don haka ne muka ce mu zo gida mu huta har mu je yanda abun ya kasance. Wa'adin zaman su ne ya ƙare yawancin wa'annan matasan sun gwammaci dawowa a faɗar shugaban mashawartar matasa na garin Gaya Amadu Musa Abdraman da kwai wani dalilin. Ya yan papiye, eh? akwai wasu takardu da ya kamata a sabunta. Idan sun ƙara aiki sai ka tafi wajen immigration su ne suke sabunta su. Don haka ne suke takurawa, amma dai yanzu sun ja baya. dawowarsu ya sa wani canjin yanayi a cikin garin gaya. To yanzu anan ina tare da Ibrahim Haruna, ancien exodant aujourd'hui couture. Ibrahim, ka shirya wa'annan matasan na gaya wasu sun je sun dawo ba a ji daɗin wurin ba yanzu kuma kokowa da suke su matasan da suke a can garin gaya su samu su zamana gida to kai kana iya gaya muna kai yaya ne dawo ta ta faru to a gaskiya ban gale matasan gaya ba mm. saboda sun nuna kishi sun nuna himma kuma sun nuna kokari da jiharsu mm-hmm, mm-hmm. yau idan kuka ɗauka duk wanda ya bar gidansu to hannuwa ne bisa kai suke sai ya dawo saboda akwai wahala akwai shiga wani yanayin da baka taba shiga ba za ka ɗauki karatun da duniya baka taba gani ba cikin tahiya duk wanda ya yi ƙoƙari ya bar gidansu har Allah ya sa ya dawo to ya gode wa Allah saboda surtu munan yankin da muka ɗauki niyyar tahiya surtu nan ga matashin tawa da kaga ya tashi ya ce ma zai lubi lubi kuma kowa ya san ƙasa ce wadda ta komi haɗari surtu yanzu tunda in yanzu ka kere mutum kuna magana za ka sha ruga da guduma ya ce an kore shi kenan kun ga haɗari na mai yawa abin da ya yi alkhairi matasa su tsaya gida su nemi abin da za su yi duk wanda yake dalar ta ashirin ta gida wallahi tunanina ta hijika goma na lubi to yanzu ko ina zancen walakanci da tashin hankali da matasa suke gani in suka yi wannan tahiya ake Ici, ça décourage les jeunes. Tout ce qu'on entend ou, voit sur les réseaux sociaux ou sur Internet, ko kuma dai ko aka ba su damu ba kawai. Gama zan hara, gare ka zanu hara. Suleiman Mokhtar. Oui, merci beaucoup. Da abubuwan da ake ji suna décourageant matasa ko ko dai ba su damu ba. Eh, suna décourageant une partie na matasa. Ok. Parce que duk yadda an kai akwai wuya a yi disiya don dukkan matasanmu ga mm. fita wannan ƙasar waje. amma kuma cikin ƙoƙarin da ake yi akwai wanda ana musu enkilkiyar wannan dekurajiman ana musu enkilkiyar wannan ide na su zamna ƙasarsu hmm. lalle ana samu wanda suke dekuraje da dama ok me kuma amma wanda ake musu enkilkiyar su kama hanya su ta hikin kuma akwai su halu har yanzu a akwai su har yanzu wannan hita akwai wuya a kai ƙarshen shi ana fama ana son sensibilize da kyau da kyau amma ana samun lokaci zuwa lokaci wanda suke hita lokuta da yawa suna hita ƙasar waje yanzu yanzu a wannan tahiyar c'est d'abord la famille qui est informée ko da su ake shawara c'est la famille kuma su ne suke iya in akwai ma wani taimako su ne suke taimakawa ko comment réagissent les familles quand un jeune veut partir ici j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup de familles qui encouragent les jeunes à bouger tiblas yani eh haka saboda in kuka diba hmm. akwai lokacin da gida kamar ba a samu ma mutum abun da zai yi ba kenan su in a ce har za ka hita ana tsammani idan ka je can za ka samu ne ka dawo gida ka samu abun da za ka yi domin ka tsaya gida za ki gani a lokatuka da dama e, wasu za su sai da kayan gida ne ko kuma uwar yaro za ta sai da kayan ɗakinta don ta ba shi ya je ya nemo ya turo in ya turo a lokacin ne ita kuma zatta me da kayanta na ɗaki me kuma shi aka ce samu na Allah ne rishi na Allah ne akwai wani zai ta yi ya dawo bai dawo da komi ba abun da aka bashi ya je ya bato shi kenan dai tsayawa gida a dage a nema kamar ne yake mahimmanci kwa shi ne ya zama to zamu dan aka tsaya gida ne ake iya samu da dai muna tare da wani kwanse amma yanzu ya daga akwai tambayar da da ya kamata mishi eh. amma da bayanan ku zani ma tambaya amma kan wannan bari mu dan eh, leka bangaren dondi ko cikin rubrikin tashi artist cream da wani artist ne za a hira wannan gamin Nigérien, Nigériens, mes chers compatriotes. Surtout Salafada, l'artiste s'exprime. Amis auditeurs, auditrices des radios partenaires du studio Kalangu, une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. La bienvenue sur votre rubrique L'artiste s'exprime. Chorégraphe, membre fondateur de Gabero, le célèbre groupe de danse du Niger, mesdames et messieurs. Il est comédien, il est musicien également. Eh, pour rappel, le studio Kalangu a vu le jour en janvier 2016 janvier 2016 don dongo donc cinq ans après en Zoumandi, kalangu don dongo kango exposé donc il est musicien confirmé. Aujourd'hui, nous allons parler non seulement du parcours en question du combattant sur cette émission, mesdames et messieurs, mais aussi du festival Wassan Africa. Wassan Africa, c'est un festival dédié aux cultures africaines. Wassan Africa, que l'on peut traduire par Fête de l'Afrique, selon son appellation en langue Hausa, a vu le jour aussi en 2005, mesdames et messieurs, à l'ONAC, localité de la région de Toulouse en France. C'est une initiative associative qui vise à contribuer au brassage culturel entre autres spectacles, danse, musique, théâtre. Alors aujourd'hui, nous avons bien évidemment la chance de recevoir sur l'émission Tous à la Fada, à la rubrique L'artiste exprime, le promoteur en question de ce festival. Lawana Boubacar, c'est le nom du sœur. Vous êtes sur le studio Kalangu, mesdames et messieurs, lâche le beat, c'est quand tu veux. Voilà, Laurent Boubacar, la machine te souhaite la bienvenue sur l'artiste s'exprime sur le studio Kalangu. Laurent, comment tu vas Hey Dondi, ça va Tu pètes la fin Ah, mais bien sûr. le voyage, ça a été Le voyage, ça a été et le voyage, est terminé. Donc, bien sûr, eh, avec bien évidemment ce temps difficile, parce qu'on sait déjà que la pandémie fait ravage à travers le monde. Voyager même, c'est compliqué. Eh, je sais que présentement, vous êtes confiné de l'autre côté de la France. Alors, on vous souhaite en tout cas bon courage et nous souhaitons aussi le meilleur pour le monde entier, parce que la question, elle est tout simplement planétaire. Alors aujourd'hui, à Boubacar, nous allons parler de l'artiste, nous allons parler un peu de ses débuts, nous allons parler du parcours du combattant. Lawan à Gandhi, parlons de à Boubacar. Alors, qui est Lawan Aboubakar C'est la première question qu'on doit se poser. Première question. Alors, Lawan Aboubakar, pour ceux qui le connaissent, c'était Lawali, c'était Lawan. Et j'étais ici dans les années 98-99. J'étais danseur, chorégraphe. Mhm. Et j'étais avec euh, mon cousin Bako, Ayuba Chemogo, Salifu Babae, Donc nous, à l'époque, on avait créé ce qu'on appelait le groupe de danse Gabero. Gabero. Voilà, donc nous, on avait commencé à... Parce qu'à l'époque, les gens disaient, ah mais la musique nigérienne ne pouvait pas se danser. Et donc nous, on a fait ce challenge de montrer à tout le monde, aux yeux du monde entier, que la musique moderne nigérienne pouvait se danser et qu'on pouvait danser sur la musique moderne nigérienne. Et voilà comment le groupe Gabero est né en 1988. Donc nous avons euh, avec euh, Ayuba, Babae, mon cousin qui est actuellement en France, Bako, qui avait gagné à l'époque un concours, euh, c'était le premier concours de danse moderne nigérienne. Mm-hmm. Et donc on a monté en suivant il nous a tous appelés, on a monté le groupe de danse Gabero. Gabero, 1988, mesdames et messieurs. Eh, ils sont les premiers, pour ne pas dire en tout cas ceux qui ont commencé la chose ici au Niger. je ne me trompe pas. Non, non, non, on Avant nous, il y avait. En tout cas, pour les. Vous faites partie des premiers. Des premiers, en fait, pour ceux qui est de la musique moderne nigérienne. Danse moderne nigérienne, on était les premiers. Il y avait Mazari avant nous. Euh, Mazari était là avant nous, mais Mazari faisait, euh, c'était plutôt des danses euh, américaines, afro-américaines. Et nous, on est venu avec danse nigérienne. Tout simplement. Ils, sont, ils font partie donc des premiers, mesdames et messieurs, à faire la promotion de la danse ici au Niger. Respect donc à toute la clica. Big up à Gabero. On espère certainement coacher On a l'habitude de recevoir aussi Ayuba avec nous, en tout cas, sur nos plateaux pour parler de la danse au Niger. De la danse tu as basculé, tu as fait aussi autre chose de la danse, à la musique. Est-ce que tu as fait autre chose, hein, artistiquement parlant, en France Artistiquement parlant, j'ai monté une association. L'association euh, L'association que j'ai appelée à l'époque Gado, Gado comme uh-huh. héritage. Héritage Voilà. Et avec l'association Gado en 2005, on a lancé le festival Wassan Africa. C'est de Wassan Africa, mesdames et messieurs, que nous allons parler dans un deuxième angle sur l'émission Tout à la Fada. Alors restez à notre compagnie. Eh, c'est le début du commencement. Lawan, c'est le début, vous l'avez eu sur l'émission Franco Aoussa avec la Miss Rim. Demain, dimanche, si Dieu nous perdons longue vie sur nos 46 radios partenaires, vous allez donc recevoir Mr. Lawan pour nous parler de ce festival, pour nous parler de Wassan Africa. Sur ce, nous vous demandons de rester en compagnie de l'émission Tous à la Fada. Tout de suite, la suite avec la Miss Rim. Retour à la FADA ici aujourd'hui à l'hôtel de ville d'Ottawa, entouré de tous ces jeunes d'Ottawa. Nous parlons de l'exode rural. Que font les élus locaux pour retenir les jeunes pourquoi malgré tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, dans les médias, les jeunes veulent encore partir à l'exode. To, wannan yawon daga dai surin gumeta wasu walakanci yana sa labarin da suke ji koko an taya an gani an jiyo ba daɗi an zamna wasu kuma har yanzu suna son wannan tahiyar to muna so mu san su kuma wa'annan shugabannin garin na tawa menene suke nan gama wa'annan jean kin propose dan dai ka a tahi wata hanya ce suke ba su wata dama ce suke buɗa musu dan dai a zamna gida an a gida a wannan fadar muna hira tare da ibrahim haruna sai yan nan sai aujourd'hui couturier suleiman Moktar shi kuma ɗalibi ne dan makaranta ne avec idi sanusi lui ile civica ti blaza de new flow shi kuma kun shi da zan gare da muku abin da yake musamman avec mokhtar musa il showa hein? <laughs> kala zaka shi kan kasuwa allah maka ko baka damu ba kai ai mata sana ji kai to lui, il est chômeur. Nous sommes avec d'autres jeunes qui sont tout autour de nous. Euh, sur cette fada, nous étions avec le conseiller, le conseiller de l'hôtel de ville qui qui n'est plus là. Donc, on va poursuivre cette fada. Il dit bon, nous sommes aussi. À quoi abonne ake mamata sa anan wurin dan dai sabaron nan tahiyal. To, mu dai abin da muke gani muke constate a cikin ville. Ba wa'ansu politik wanda autorité suke mene saboda mm matasa su zamna mm. paske yau in baka da aikin yi kana gani na wani yana birga ka mu muna da wani abu nan wurin na eh, adarawa kamar mm. zuciyar nema baka zama a gaya maka magana daga ka kai wata makwara hita kake yi saboda ka nema to abin da ya kamata a tanada su aiki haka yau ko mu da ke yan lakwal nema aiki ya gagare mu balle wanda a ce maka bayar takarda na ce yau mm. aiki a ƙasar mu ko in ce a nan tawa mu ma da muke da takarda ana ganin muna da shahada nema aiki ya gagare mu balle a ce waɗanda suka yi mu yawa wanda ba su shi lakwal ko suka je equal in suka wasa in a ɗauka a leshal da karce mm. jeune wanda suke shome suke nan suna zaman banza wanda ko irin wanga shara hanya dai aka ce za a ɗauki duka karce karce a nemi matasa za a samu amma ba a samu matasa cikin wannan ayyukan babu aikin hannu wannan santar professional eh. duka in dai ba ka yi ba wani lakwal ko wani abu to su kuma yawanci wanda suke tafiya ba 'yan lakwal ba ne ko mm. sun yi lakwal in sun barta kenan in kai deja in ka dogara da lakwal ka kai wata makura eh, ka yi sama har ka lakwal shi kenan baka da wannan baka da mahita sai ne mahita saboda aikin hannu ba a tanada maka kuma abin da yake bamu surtu tsoro a yanzu nan kamar waɗanda suke dawowa eh tahiya ba laifi ba me waɗanda suke dawowa ai ya kamata a ce hukuma ta musu tanadin wa'ansu ayyuka ko kuma wa'ansu sauki saboda in suka dawo da experience suka samu wata aiki can wurin su zo su dasa wani abu wanda zai sa su ci gaba su mm. gina kansu su gina ƙasa da wasu abubuwa amma babu wani abu wanda ake tanadi ils sont laissés à eux-mêmes donc si je comprends du coup euh, je reviens vers toi Mokhtar Moussa du coup c'est compliqué de sensibiliser un jeune kayatai ko ko da wannan dai ana akwai abin da ake iya yi vraiment to ba ta yiwuwa ne kuma a ce maka ka zamna ka zamna non seulement mutanen gida suna kwante saman ka la famille vous êtes au nombre de 17 18 comme ça tana 17 18 in ake donc toi aussi tu as des rêves que tu veux réaliser et tu veux aider ta famille parce que in nema bah, ma ba wani c'est pour ta famille quoi donc ba ta a ba abu Abundezaka zaka iya yi dama dumki waɗansu suna mekanik waɗansu suna sudir waɗanda sun kai karatu kuma ma ga sunan suna zamana kuma babu abun ga yin yi yau duk wanda ya samu kokari yadda ya yi apprentissage na 'yan nan dozan ya kamata a ce in ka diba cikin gida babu kuɗin da za a iya finansan ka ka buɗe atelier don ta fami babu wanda zai iya finansan ka ka buɗe atelier Ok, kai tu veux rester donc inda a ce an ka samu tallafi ne wanda zai kama un financement pour te lancer un financement pour te lancer bai kamata ba ka tashi ka huta ka tai wani wuri tunda aikin da ka shekaru kana yi dan kana son shi ne ka shekaru kana yin shi yo babu abun da zaka yi da shi dole sai ka ce ka huta in kana da kaɗan kuɗin da zaka huta da su in nan baka dibin hatsarin da zaka samu cikin tahiya kai kawai dibi ne za ka yi in ka tayi insha Allahu tahiya ne za ka yi ka dawo lahiya ka zo ka zamna ka kawo a ka Allah ya kama maka ka ci gaba da aiki to yanzu tunda ana zancen nema nema nema nema a shakfuwa zancen nema ake dole suke tahiya neman ne suke tahiya eh Ibrahim Haruna in ta ka eh, kai da kashe can ka yi zama da su neman ne ke kai su tunda neman ne aka ci ake so yi gaskiya so tari nan eh. dai dantawa duk wanda ka ga ya ce lubi ko in ce miki dan Nijar nema ya tai mm. sai dai wanda jaraba ita bata wuce musulmi ba akwai waɗanda in suka zo rayuwa tana juyawa Allah ya jarabe su da wani nuhi su shiga wani tsari wanda ba aƙidan mu ba amma nema sai dai wani yana zo da abu wani yana zo babu wani sai an iza mai kuɗi ma ya zo saboda mm. rayuwar ba kowa adda sa'a ba wani yana mai da yadda ka san ka wadda nan za ka tashi zuwa kwanni eh apparemment <laughs> eh wani yana zo libi 3 mois ya dawo to eske bi ka yi ka je ka gano gari ka yi rayuwa ta kwana biyu ka dawo ko to wanda ya ta nema wani yana yan nan tun da ni libi na ga wanda adda ban san kan cikin libi wallahi que kuma yan nijar ne to in an sako shi yanzu ya zo ai sanin gida ma aiki na tun da ya bar gida ya bar gida to kuma ba a tamma kuɗi garai Faske da kaga mutum ya iya shekara ashirin da biyar kasar da baka iya aure, ƙasar da baka da walwala, kasar da baka iya hita yadda kake so. Akwai yarkin da baka isa ka hito bakin ƙoha kai tsaye ba, dan babu zaman fada kawai haka. Sai dai cikin gida, shayi ma wani lokaci sai dai ku kere ɗan ƙasan wanda kuke mu'amala da shi haka mai wanda ke kawo wasu kaya nan, ku ce hmm. kuna buƙatar ya so muku shayi ko wani sigari. Ali ake. Lalle yawon ka ƙalilan ne.

tunda yau in kana hira da kowa da kowa in kana hira in kai abun gane in kai shugaba ne ka ɗoka wai wani baka ɗoka wani magana ko gardin yai na gidanka ka tambaye shi shawara tunda shi ya san cikin matsalar da mutane suke ciki ya kamata a ce ne in kana tuntuɓa shi kana iya sanin cikin wani irin matsala ne ake tunda yau inda shugabanninmu suna nan ga tsaya suna sa kula ne yau nijar eh, ga akwai arziki da dama

ils sont pas là, ils sont absents. Avant de poursuivre cette émission, nous allons souffler un peu en musique. Et c'est comme ça que ça se passe sur la Fada. Les esprits se chauffent, on se dit les quatre vérités, mais on, se, on fait une pause musicale pour euh, se reprendre un peu. Donc on va poursuivre avec euh, cette belle chanson qui veut tout dire sur le thème de la Fada, sur euh, le problème qui pèse, ce qui pèse sur les, les épaules des jeunes ici. Mais pourquoi tu veux t'en aller Pourquoi, pourquoi, pourquoi Reste toi, faut pas t'en aller, ça y a guida, ça y a guida. Restez et ne quittez pas ton pays. Là où tu faire aller, c'est là-bas, il y a la guerre. Restez ici, on a besoin de toi. Ta maman pleure Reste chez toi, on a besoin de toi. Dans la guerre, y a les tiens, je t'informe. Là où tu veux quitter, là où tu faire aller, c'est là-bas, y la guerre. C'est ici, on veut de toi. Là où t'as la valeur, personne ne peut te juger. Reste chez toi, là où t'as de la valeur. Ça y da kwai aziki in ka dage za ka samu rabon kayan da ya kama tsaya gida e mana da kwai aziki kwanciya hankali da za ka samu aziki saya gida saya gida saya gida na wa gida gida gida tsaya gida aboki na tsaya gida aboki na tsaya gida da ka gani ne Allah ne lokacin da ya ga dama ne zai baka ko kana gida ko ko ka hita washe lokacin da ya ga dama ne zai baka wani ya ta ya dawo gida ya dawo bai ka komi ba wani ya ta ya dawo gida ya dawo da cuta babba saya gida ka dage ka nemi ka. duk mai nema sai samu in ba shi fargaba ni dai na tsaya zani dagewa kuma bani fargaba mai sama guda shine na roƙa dena banita bewa onana oh, ba ata bewa injini flo azam nagida, gida azam nagida, gida ka atay yeah. Luflo merci et j'espère que on lui applaudit on lui applaudit j'espère que le message est passé et que les jeunes de Tawa nous écoutent les jeunes du Niger nous écoutent Nuflo sunti azam nagida. gida anyema anan adagi adagi faut pas décourager voilà après euh, Nuflo, je crois que Nuflo, ça c'est une exclusivité quand même qu'on a eu. Hein. Ce son, il n'est pas encore sur le marché. Donc merci à toi. Retour euh, à la fada après cette pause musicale. Aujourd'hui à l'hôtel de ville d'Ottawa, on parle de l'exode. L'exode carrément devenu une tradition ici. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces élus locaux, pour retenir ces jeunes ici, pour ne pas qu'ils bougent Ça, c'est le thème de la fada. Minina wace dama ce shugabannin jihar ke basu don dai a zamana gida an yi ma a gida ka a hita hira shi muke nan ga yau tare da wa'annan matasan ka kuma ce lamban mu tamanin sifili shida tamanin takwas hamsin da hudu kuna iya mu ra'ayin ku bisa kan wannan shirye-shiryen namu zan mu ci gaba da wannan hira tamu tare da wa'annan wanda muka gayyato ibrahim haruna muna tare da suleiman muktar shi kuma ɗalibi ne idibar mu sanusi shi kuma civicar ne Si blaza de azu shi Azou, Mokhtar Moussa. Finalement, on a trouvé ce que tu fais, Mokhtar. <laughs> Abdulzak Yakuba, le conseiller de ville qui a pris congé de nous, il n'est pas encore euh, revenu, mais on est obligé de poursuivre cette émission. Zamu ci gaba. Dole, tambaya ta ta de An daɗe ana yaƙi da wannan yawon digar. yasa har yanzu akwai matasa de malgré tout ce qui se passe veulent quand même tenter tenter le coup quoi. Eh, le principe est que duk wanda ka zai yi sana'a. Sun Me an samu wanda duk yadda an kai da su za su hita. Saboda mi saboda suna ji labari ga abokansu irin le merveille de, de pays internationaux irin abin sha'awa wanda suke cikinsu ah, wanda su ma suna burin a ce bari su je su gani. Sirtu ana fahimtar da su cewa ai in ka hita ka ga ƙasar waje da ka dawo Nijar za ka ga bambanci ko kuma a'a tahiya duyan da take ta zama ka je dai ka gano ƙasar waje ka gani ya ne take abin na yake sawa wa'ansu duka da an kai da su sai sun je to wa'annan matasan mi za ka ce musu to matasan dai kiran da dai na saba yi musu mhm. shine zan ci gaba da yi musu zuwa yau har zuwa gobe na su tsaya cikin ƙasansu Eh, ba dole sai ka jira gwamnati ta yi maka ba mhm, ka yi mhm. duk yadda za ka yi ka yi karyan kanka yau duk yadda za ta kasancewa za ka iya samu wani ɗan aiki wanda ko da ƙarfin ka na wanda zai kama ka wani ɗan abu idi bar mu mi za ka ce ma wa'annan matasan idi da suke shuraren mu abu da zan cewa kamar ya kamata a ce wa'anda suka tahi su ma su ba da gudunmuwar tasu saboda rudani ake samu da yawa wanda suke tahiya sai su ce maka can wurin kawai zuma ce kawai zuma ya kamata a ce ana samun kawo mahawarin ne ni na ji daɗin zawa wannan studio kalangu da an yi magana a lang yadda mhm. koma wancan wurin in ya ji dai bai wucewa da wuri-wuri parce que très souvent ana sensibilisation ko ana fatakarwa ko muhawara to a yi ta kama da turanci kai eh. abu ne wanda zai unhwane ka amma daga kashi turanci ka ce kawai yan takarda ne wuce kai kuma nan wurin zancen ka ne ake nan gai don irin wannan initiative ya kamata a ce an yada su dai ba dai muhawara dai a lang na a waye mutane da kanu kuma dole wannan tahiyar bancin 'yan jarida ya kamata a ce an samu takanas mutane wanda suka tahi su da kansu sun shiga cikin rayuwa su zo su da kansu kamar su zamanto kawan misali wanda zai zamantowa kamar su zan 'yan kwantarfuwa ga wa'ancan wanda suke ta yaba waje a hita waje ko kuma wani suke ina gane dai mu da sai mun kama jikinmu ibrahim haruna mi za ka ce ma magana ka ta karshe dai bisa kan wannan faransai hausa kin mi za ka ce ma wa'annan matasan ko masu shirarin ko shugabannin ko akwai magana da kake da matashi ya sa kishin kai ne da kishin bayanka da kishin gabanka kai ne za ka nema ka samu ba abin da magabaci zai iya yi ma magabaci duk in ba wanda ya aihe ka shi ɗaya ma wani abu shi ne iya ba da rayuwa ta saboda kai amma yau in kin ka ɗauko a lokutan baya ba zan mance ba ai akwai kungiyoyi na kare hakkin ɗan adam wanda suka yi ta kokarin taimaka ma waɗanda suka dawo da lubi mm. to mun ga shugabin ne ɗiyansu da ƙannansu suke kawowa ana ɗauka abubuwan taimako ana basu alhali ga waɗanda suka hito daga cikin matsala wasu sun zo basu da lahiya to tunanina da wanda ya hito da lubin nan ya shawo wannan azaba aka ɗauki san mil aka bashi aka ce wani ta yi aza essence kazan sai da wallahi zai tsaya saboda ya ga abin da ya baro to eh, kama an ka sani lokacin namu ya ƙare ibrahim haruna matasa sai an ji ka ji ciwon kanka kai da kanka ka kama kama kanka La preuve, le représentant de l'État, malheureusement, il n'a pas eu beaucoup de temps et il était obligé de nous, il était obligé de nous laisser en cours de mission. Euh, ce grand débat pourtant. un grand débat que nous regrettons vraiment la présence d'un responsable de l'État. Bonsoir à tous, ravi, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, Oli, je vais très bien. Merci. Je, ne, je finirai jamais de remercier Tawa pour l'amour, l'accueil, la chaleur et tout. Bonsoir à tous, ce soir dans la chronique, nous allons décortiquer le poste d'un président de bureau de vote. La question qu'on se pose ce soir, le président d'un bureau de vote, quel est son rôle eh bien, selon l'article 14 du Code électoral, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, est administrée par un bureau composé de sept membres. Un président ou une présidente un vice-président ou une vice-présidente, deux rapporteurs généraux, un représentant issu des partis politiques de la majorité, un représentant issu des partis politiques de l'opposition, un représentant issu des partis politiques non affiliés. Ceci, c'est la configuration même de la commission électorale nationale indépendante. Par ailleurs, le bureau de vote, quant à lui, est composé de plusieurs personnes qui ont en charge la bonne marche des allées et retours des électeurs au sein même des bureaux le jour des scrutins. Eh bien, ce soir, nous allons voir de près ce qu'est le rôle d'un président de bureau de vote. Le président de bureau de vote, il assure la police à l'intérieur du bureau de vote pour éviter tout incident ou manœuvre violente tendant à perturber le scrutin. Il dispose des autorités civiles et militaires qui sont tenues d'exécuter ses ordres. On peut, on peut le dire, il est le petit chef le jour du scrutin dans son bureau de vote. Sa responsabilité, elle est grande, puisqu'elle est en charge de la bonne marche du processus de vote. Le président du bureau de vote, même s'il est partisan d'un parti politique, il a le devoir de protéger les électeurs et l'ensemble du dispositif électoral. Bien sûr, avec l'appui d'une équipe composée de plusieurs personnes que sont les assesseurs et aussi un secrétaire. Si vous êtes appelé, chers auditeurs, auditrices, amis de la FADA, à être un président de bureau de vote, vous savez à peu près ce que vous devez faire. Mais je vous recommande surtout le code électoral disponible en version électronique sur le site de la Commission électorale nationale indépendante. Merci à tous, bonne soirée et beaucoup d'amour à Tawa. Tawa, je vous aime bien. <laughs> merci Olivier, merci euh, pour ta chronique. Toujours aussi belle, riche et informative donc c'est la fin de tout ça la fada euh, a contre-cœur zanda dasa aya bisa kan wannan hira da muke hira su dai ba wani abin kirki ba suke da anan ga da ke rike su ba wani abin kirki ba ake musu dan dai wannan yawon digar a bar shi kenan in kana shin ciwon kanka kar ciwon kanka kai da kanka ka zamna comme le disent ces jeunes ils sont vraiment encore dans l'attente des opportunités d'affaires pour les retenir à la maison. On va se dire bye bye sur cette fada. Et euh, pour la première fois, vous allez encore me retrouver demain sur l'émission Français Germain. Je remplace mon binôme Dondi qui n'est pas là, qui est empêché J'espère avoir son énergie, son énergie légendaire et on parlera de ce qui bloque, pourquoi ces initiatives, aussi petites soient-elles, ne marchent pas encore dans certaines zones, dans certaines localités. C'est mon cas, je tous à la fada, dans un hôtel de ville, euh, Tawa, Ahoutalahia.